بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ هذا تفسير موسى مبان شكرا جبوديا دتاريخ 46 hijirar mazun Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wani da shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a yau insha Allah za mu yi madarasi na ashirin da uku kuma muna cikin suratul tauba jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta sittin yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta sittin da ɗaya inda ubangiji ta ala ke cewa wa minhum allazina yu'duna an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم فقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي لكشم منافقين akwai waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kake maganganu karya da kuma wasu ayyuka nasu wa na suna cewa huwa kudun aiki mai sauraron kowace magana idan an ce me yasa kuke yawan mazala ta sama karya kuke zuwa kuna gaya masa maganar da ba haka ba to sai ai huwa kudun shi ai duk labarin da ka sa masa zai kama kuma in mun masa rantsuwa zai yi ta kun Allah ta'ala musu radde ya ce ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzunu khairin shi mai sauraron alkhairi ne a gare ku ba sharri ba idan an gaya masa alkhairi zai bi zai karba amma in sharri ka faɗa ko karya, ya je saurare ka amma bai zai karba yu'minu billahi yana imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'minu bil mu'minin kuma yana gaskanta mu'minai wa rahmatul lil ladina amanu minku. annan kuma rahama ne ga waɗanda suka yi imani da cikin waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam min sababi ne na shiga aljanna alladhina yuzuna rasulullah dan gidi ta Allah ce masu cutar da manzon Allah ta sama da aikin su ko da maganar su da hum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi ranar mai ita ce azabar wutar jahannam Masu wasu munafukai ne suke zuwa suna samun manzala ta sama sai su ta ba shi labari na karya suna tuka masa karya da maganganu marasa kyau manzala ta sama kuma mutum ne mai haƙuri ka zo zai saurare ka duk wanda ya zo yana saurara mu da ake ce musu wannan bai dace ba munafukai ba imani ne da tsoro ya ce kuna zuwa kuna gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ne labari ba sai suka ce to ai shi duk labari na kawo da shi shi gaskata shi gaskata shi sa ce kai masa baya karyata shi ne Allah ta'ala ya mutu rajje shi ba ka bane shi uzunu khairin ne sai mutabbu khairin la mustami'u shar shi mai sauraron alkhairi ne ba mai sauraron sharri ba to da in ka faɗa akwai alkhairi a maganarsa zai tsanci alkhairi kuma ya aiki da ita nan in sharri ka fita ba ruwansa ya bar maka sharri ba ba zai yi aiki da shi ba kuma ya yi mujahid ya ce yari ko sadi ka min alkhairi ina kamanta mai karya da mai gaske zo ka a masa ka tashi da kai ka ɗauka wa yayin da kai ne ya san karya don gaskiya ka faɗa ya san gaskiya ne to zaka ba duk wanda ka zo kai wa ƙarya ko da gane ƙaryar ne zai ci ka ƙarya kake yi a ba ka ta bi shiga wani wani yare raina mini hankali ka zai yana ta mini ƙarya ka ɗauke ni masu abin da nake yi ba ga gane ki ko ƙarya ci amma dai bai gaya maka ba kada munafuki da yake shiga cikin jama'a yana ƙarya yana sharri ya ya kawo ba a gano shi ba ina ganewa da gobe ba ta bar komai ba sinon kai makaryaci ne ko da kana nuna gaskiya kake yi to yau da gobe mutane suna ganewa amma ma ta kuma in da mri'in min khaliqatin in kala ha taqwa ala nasi tuhin ko irin jiya kake da ita ko da kayi sun cewa za ta buyo wa mutane ba za ta buyo yau da gobe za a ga? shi makaryaci ana gane shi ko malami ne ko da sunan malum da ake karya karatun su ne karya yau da gobe ana ganewa cewa wannan makaryaci ne ba yadda za a yi magana sai ake za ka kaji tsoron Allah ka faɗi gaskiya kuma ƙarya ɗabi'a ce ta munafuki sun zama wani maza sama munafukai makaryata ne ba ka ce zuwa suna ga manzon Allah ta sama ƙarya amma maza sama yana gane makaryaci da mai gaskiya yana ganewa ba su yi tsammani wani su zo su yi magana sun tafi sun tafi shi ke nan maza sama ya karɓe ta a'a in gaskiya ne sai karɓa in ƙarya ne ya ajiye maka kayan ka a wajen sannan Allah ta'ala ya ce manzan sama ya yi imani da Allah zaka abinda ya dace da na Allah manzan sama sai ya kafi shi sannan wa yu'minu lil mu'minin yana dukkan mu'minai sai ta nan kawo damun ba kawo ba umma ya ce amantu bihi ko na yi imani da shi ke amma amantu lahu na gaskanta shi abin da ya faɗa na yi da gaskiya ne to haka ce yu'minu billahi ya yi imani da Allah wa yu'minu lil mu'minin ya yadda da labarin da mu'minin suka zo masa da shi gaskiya ne ba ya imani da mu'minin da Allah ta Allah ke imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ya gaskanta ya gaskanta mu'min da su zo masa labari su Abubakar da Umar da Usman ko Aliyu kan ba su masa ƙarya ba in su ta ce ta da labarin da suke gaya masa sannan wa rahmatun na amanu minkum sannan ba Allah ta sanar rahama ce ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku shi ne sababin imanin su kuma sababin ta ta aljanna amma kaga kafirai ba rahama bane a gare su hujja ne akan su kai je lahira ta kunna. za su gane kuskuren su a tsayar musu da hujja cewa manzo kuma ya isa musu da sabon imani ne ba su yi idan suka yi imani to kaga ya zama hujja akan su kuma yadda qur'ani alqur'anu hujjatun laka aw alayk in kai yake da shi hujja ka idan ka yake da shi ba ya zama hujja a kanka to haka manzala ta zama in ka yi imani da shi to ya zama hujjanka ke zo mana da qur'ani shi zo da tauhidi mun idan kuma ka kafirce masa to ya zama hujja a kanka dan ya yi karmaka da kafin kai sallallahu alaihi wa wasallam kaga wanda ya yi imani to shi ne maza sa ke kasance maka rahama a lahira amma nan duniya da kafiri da mumini duk za su rahama ne a gare su don Allah ta ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma ko ka waface sai dai ka rahama ga talikai domin Allah yana sauki azaba wannan al'umman da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana Allah mu'azzibahum kuma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihi kuma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ta'ala baya azabtar wannan al'umma matukar manzon Allah ta yana ciki ko ana istighfari to ba ne ga mutane ba ɗaya da mumine da kakware. amma a nan duniya a lahira kuma rahama ce ga mumine rahama ne ga mumine wanda suka yi wato ainihin imani da shi ubangiji ta lace masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lahum azabun adi suna da azaba mai raɗaɗi rana kiyama ita ce wutar jahannama masu aibanta manzala kuma masu faɗan maganar da ba dace ba masu hanyarta masa wani abu wanda ke dace da shi ba ne azaba mai raɗaci tana jiran wannan kamar da ubangiji ta ala ke faɗa cikin suratul azab innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhin wadanda suke tutar da Allah suke tutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tsine musu a nan duniya da lahira ta haka sannan ya tanada musu azaba wanda take da wadatar to da duk wanda yake danganta manzo sama wani abu na aini to tsinuwar Allah tana kansa tun a nan duniya na ka nan idon ya ce lahira kuma akwai azaba ta wadatanci da take a nan ya sha a nan duniya lahira kuma cikin najira kuma tun a nan duniya Allah ya tsine masa albarka da albarka Allah ta sama mai daraja ne ba a danganta masa wani abu wanda yake na tawaya ba a aibanta shi in sai haka shine ka zage shi ba wai sai ka yi masa ashar ba in ka danganta masa wani aiki kawai to ka zage shi hukuncin ka hukunci to kuma mutum ya tuba bara'a fasa kake shi ba idan ya ce lahira in tuban su da gaskiya ne ya je lahira tuban sa amfane domin munafuki ba a karban tuban kamar yadda imam mali ya tafi a kai shekul sami tafiya suka bi shi akan wannan fahimta ko da haka duk wanda yake munafuki ne ya za ka yi ka gane sunansa ai munafuki yana koye kafuki ne bayanar da musulunci duk musulmin da ya zaki manzo Allah ta sama munafuki ne idan kafuri ne ma hukuncinsa hukuncin ci ta ce ubangiji ta ala ya ce su jira azaba da za ta kai su ranar kiyama Allah ta ala ya ce yahlifuna billahi يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين Ubangiji ta ce ya halifuna billah suna rantse muku da Allah cewa suna su gaskiya ne, cewa sun mumine don su kwantar da ku don ku yadda da su Allah ta ce wallahu wa rasuluhu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haƙo an yurbuhu suka fi tantanta su gamsar da su wajen yin imani da yin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma in kanu mu'mina in sun kasance mu'mini zaka ka nemi yardan Allah idan kai mu'mini idan kana tare da manzon Allah ka nemi yardan manzon Allah ka kasance ba wai ka gamsu da mutane ba ko da mutane sun yarda sun yarda da kai idan Allah bai yarda da kai aikin ba kada Allah zai yarda kai shine kai wa Allah da'a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi Ka girmama Allah ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ma mutane sun yarda da kai idan kai fasiki ne Allah ta'ala bai zai yarda da kai wa in tabu anhu fa inna Allah la yarda an yakun fasik saka ko da kun yarda Allah ta kuma ya yarda da mutane waɗanda suke wasu ainihin fasikai wannan ayan akwai ta a cikin ahlari amma ana fassara ta galibi ba inda take yau Allah wa rasuluhu a haƙo an yurduhu in kanu mu'minin ya ce Allah da manzonsa shi ya fi cancanta ku yarda da su idan ku mu'mini inda fassara ce, wallahu wa rasuluhu Allah da manzonsa a haƙo. su suka fi cancanta an durbuhu su gamsar da shi wata ku gamsar da Allah da manzonsa shi ya fi akan ku ta kuna gamsar da mutane ne ma'anan wannan ma'ana ka yi aiki da Allah zai yarda da kai shi ya fi akan kana wasu ayyuka wasu mutane su yarda da kai mutane su yi da kai Allah bai ji da kai yi aikin ba ba ta mun bayyana ba kai ne za ka yarda da Allah ba kai za ka yi aiki da Allah zai yarda da kai ya gamsu da kai da kai ka ma ka yarda da Allah ya amma to ayyukan ka za su sa Allah ya yarda da kai ko Allah ya saka ne abin da ake bukata mutane da yawa suna fitinuwa da neman gamsar da mutane da a ta yi abin da za a yi ba maka ta yi abin da za a yarda da kai ta yi abin da za ka buɗe ko na abu har ya shi ba cikin malamai har malamai masu wa'azi wani abu ne ya ce wa mutane daɗi na yi wani abu zan burge mutane me zan faɗa a cikin karatu na dan nishadantar da mutane in burge su ko in tara jama'a ko na shahara a wannan fitina ne ba karama ba je ka shirko ƙarya ka zo ka faɗa ka je maimakon kai tunanin ya za ka gyara zukatan mutane ya za ka gyara halayen mutane ya za ka san tsoron Allah ya ce ya za ka samu kira gobe kiyama a'a ya zan yi su su ya zan yi su gamsu cewa ni mai ilimi ne ko ni wani babban mutum ne a cikin wannan fitina ne wanda ta shi ba cikin al'umma sai dai Allah ya kawai shi ne ubangiji ta ala ce ka nemi yardan Allah ka nemi Allah ya yi da kai shi ne bi akan yardan mutane kuma riban nasi ayatun na turak shi gamsuwan mutane wani abu ne wanda ba za a iya yarda sai kowa da kowa ya yarda da kai ba sai dai ka nemi yardan Allah in Allah ya yarda da kai ne wani bai zina cewa babu damu to babu abin neman sai ka burki jama'a sai ka nemi yarda jama'a sai ma saukaka a wajen jama'a ka nemi yarda Allah ta'ala ka nemi matsayi a wajen Allah inna akrabakum inda Allah ya tsaku wanda ya fi daraja wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah wala tuzakku anfusakum huwa alau bi man ittaqa kar ku tsarkake kawunan ku Allah shine ya san waye mai tsoron Allah ka nemi yarda ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم Ubangiji ta ce, Alam ya alamu, shin ba su sani bane su munafukai, annahu man yuhadidillaha wa rasulahu yadda sha'anin da lamarin yake duk waɗanda wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka saba musu fa anna lahu nar jahannam lalle wanda ya haka yana da wutar jahannama ita ce mafakarsa khalidan fiha kuma yana mai dawama a cikin ta zalika al-khizul azim wannan shi kaskanci mai girma ake wutar jahannama ita ce mafakarsa duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma su wutar jahannama ne dawwama a ciki babu ran da zai fita kuma yana cikin kaskanci mai girma da ba kaskanci kamar a ce mutum ya shiga wutar nama rana a siya babu abun kunya irin wannan ina suna a tafiya a janna ta kuma ana kora kai zuwa ga wutar nama. babban abun kunya ne da rashin imaninka ko rashin tsoron Allah ka ji tsoron Allah kai ayyukan da za su kai ka wuce abin nan za su kai ka aljanna ka samu daraja a wajen Allah ta'ala ka tsira da cutar jahannama kaga duk wanda ya bauɗe wa Allah ma'ana ya saba wa Allah sai saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ta jahannama tana jiransa ko ya saba masa bai yi imani ba ko yake masa biyayya sakamakon sa wutar jahannama ne kaskanci wanda babu irin sa kamar yadda Allah ta ce wa man yushaqiq rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma walla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira duk wanda ya saba wa Allah duk wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan shari'a ta zo masa Allah ce za mu ta masa abin da ya jibin mana zamu kawata masa tun da yake yi din ya rungumi bidiyoyi sai shi ya kawata masa su ya dinga ganin su abu ne mai sannan a ƙarshe kuma a je a jefa shi a wutar jahannam ba ke da kuma ba manzala ta suna yana kai mutum mutum kuma aka yi su a hadisi manzo kuma ce kullukum tadkhuluna janna ka illa man aba qal wa man aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala al-janna wa man afani faqad aba yace dukkanin ku za ku shiga aljanna sai ne wanda ya a haka ce ya za a yi mutum ya ki shiga aljanna manzo kuma ce wanda ya mini da'a zai shiga aljanna wanda ya saba mini kuma ya ki ya shiga aljanna saka in ba ka bin manzo kuma kaman kana cewa ni ba na son aljanna ne ba ruwa na da aljanna in ka shiga riko wuta ka tafi in ka lahira za ka shiga wuta za ka muyi wa Allah da'a muyi wa musammanata sallallahu alaihi wa sallam da'a kar mu saba musu sai Allah ta'ala ce ya hadarul munafiqun يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Ubangiji ta lashe ya hazarul munafiqun munafiqai suna tsorace suna kafa kafa suna zala alaihim suratun a tsokaci tura a kansu tunabbi'uhum bima fi qulubihim ba su labarin abin da ke cikin zukatansu na munafurci a tsorashi suke kar a saukar da ƙura'ani ya sauna musu a fili ta su da kurfi da makaryata ne imanin su ba na gaskiya ba wajen ta biyu Allah ta ala yake maza sama ya gaya wa munafukan ku da ku ta iskiyanci da ku ta dariya kuna musulmi ba ku zo ku nuna kuna tare da sun ku koma gefe kuma ku je wajen kafirai kuna dariya cewa ai iskiyanci ku ce ku je ku ta iskiyanci din inna allaha mukhrijum ma tabarun Allah mai fitar da abin da kuke tsoron ne sai ya bayyana munafurkin ku ba al'umma sun sai shi munafurci matsalar da ya samu babu gaskiya a zuciyarsa shi ne lokacin da za a saukar da alfahari to yana cikin tashin hankali cikin tashin hankali yake karfa a tona masa asiri kar a tona masa asiri to wannan shine matsalar rashin gaskiya in ka da gaskiya har abada a cikin tashin hankali kai har abadan abada, za ka tabi uwa kusa yanzu ko mu'amala kake da jama'a in ji ka mai gaskiya bane akwai ha'in da marinka, ka ba ka da nutsuwa daga da ɗinka yadda kake mu'amalan da zarar mutum ya zo cikin tare da yawa na ba da gaskiya akwai rashin gaskiya tare da shi amma idan gaskiya kake idan kana da amana za ka rayu cikin iska ba ka da wani matsala ko ba tsoron wani asirin ka zai tonu to asirin ka ma mai kyau ne asirin na fi kin ya tonun ma ƙara daraja ne a wurin ka amma in asirin ka mara kyau ne to kullum a tsoron ka shi ba kada asirin ka tonu ba ka shiga cikin wani damuwa kar ka tona maka asiri ka kaskanta ka wadakanta kuma kai kira wa kanka wadakanci za ka munafukai a cikin wannan damuwan suke kuma da yawa asirin sun ya tonu, Allah ya tattauna musu asiri kuma a cikin shakka suke ko kwanto da damuwa a cikin rayuwarsu to kai ma idan munafiki ne ba ka zuwa ka kuma da kuma yace da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka inna sidqa tumanina wal kadhiba khiyana abin da kake shakkan ka haka ne daidai ne kuwa ka dade shi ka ba ka abin da ka ka wanda yake daidai kana shakkan halal ne ko haramun abu kawai sauke shi tafi zuwa ga abin da kake da kake sana'a halal sai ce gaskiya ne tsuwa ne ƙarya kuma shakka idan mutum ne gaskiya ne za ka ga cikin tsuwa yake rayuwarsa Allah ba da tashi hankali sai ya rikici da wani ba tsoron wancan zai zo ya tona masa asiri ko kalam ba to idan asirin yake tona mana asirin mai kyau ne gaskiya ya koyi amana ya koyi ba ban kado amanan nasa ai da mutum ya maka shari ya maka shari ko ba zai kai labari ba shari ba dore ba ka zama mutumin kirki ka zama bawan Allah ka zama mai gaskiya ka zama mai amana ka ga yadda ka za ta yi a cikin al'umma sai da za ka mutunci a mutunta ta maganar ka ta zama ta kima a cikin al'umma za ta yi rayuwa kuma wanda suke mai daɗi in ƙarya ta sa a kan kuma na kunfi rayuwa ka kullum cikin tsoron ka tsoron ta kashi a cikin tsoro ne a cikin tashi hankali kashi yawa ne cikin da suke cikin arzikinka ko min ka kana cikin damuwa Allah ya wace to bangiji ko da ke duk ta biyu ko duk hmm. ku ta ibilancin naku Allah ta'ala zai fitar da abin da kuke tsoron ya fitar da na munafurci wato ba za ku dawwama a haka kuna ɓoye gaskiya kuna ɓoye ƙarya kuna bayyana da gaskiya Allah ya kyale ku ba duk abin da kuke na munafurci Allah zai kunya ku cikin suratul muhammad ubangiji ta ce am hasibu alladhina fi qulubihim maradun an yukhrij Allahu abdanahum waɗanda a su akwai rashin lafiya akwai cuta na munafurci suna tamani Allah bai zai fitar da kiyayyen da suke nuna mummune ba inda suke koyewa mummunan abin da suke koyewa zuciyarsu na adawa da kiyayya wa mummunai ubangiji ta ala zai fitar da shi zai kunyata su kuma ya kunyata kuɗin da aka san su in mutum yanzu yana magana ma ana gane cewa wannan munafurci ne da shi yadda yake magana kalmar gaskiya kun aro gumi yake yin haushi za ka baka da wani kwanci kari da nutsuwa in dai ba gaskiya ka sa a zuciyanka da amana ba ya Allah ta alaji wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أنجلي تعالى ولئن سألتهم wannan ayan ta sauka ne a kan wani wanda ya gidan cewa Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ana tafiya yakin tabuka amma sai sai da wasai ke yi ne Allah ta'ala ya ce wa in sa'altahum idan ka tambaye su mai kolon da za su dinga cewa inna ma kunna na kogo kuma muna kokawa ne su gada kawai muna hira ne domin kada tafiya ta mana tsawo wa nal'ab kuma muna wasa ne bayan fa sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ta'ala ce kullum da ya mutu billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un a kuntum tastahzi'un kun kasance kuna izgilanci ne billahi da Allah da Allah wa ayatihi da ayoyin wa rasulihi da manzon sa mana Allah da manzon da Allah Qur'ani kun wa izgilanci ba za ta taziru kar ma ku kawo ni uzuri ku ce wa wasa ku ce yi kar ka far ba da imani ku kun ka ku ci bayan imani ko da ka duk mutumin da ya faɗi kalman ce ko da wasa ne ya kafurta ba a wasa da addini addini ba abun wasa ba ne tauhidi ba abun wasa ba ne ko da ka ubangiji ta alaƙe kun kafirci bayan imani in na ku an da'ifatin in mun yi wasu jama'an kuwa cikin kun da cikin saboda sun tuba an musulunta an bar munafiki da suke yi ko nu'azzib ta'ifatan minhum nu'azzib ta'ifatan minhum da cikin kula musulunta fa wanda ba su ba لأنهم كانوا مجرمين وزهم كان شيء مجرمين لما wa Allah Ta'ala. Kuna ayan ta dauka a lokacin da ake tafiya yakin tabuka sai mutum daga cikin munafukai sai ya fadi wata magana zagi ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma ara fi qurra'ina haula illa arghabna buhunan wa a aqsamana alsunan wa ajbana inda liqa yace kaga wayannan manya-manyan namu ina nufin masu Allah da manyan sahabbai wayanda suke malamai yace to babu wanda ya fi su kuɗai a cikin su su kowa kwaɗi kuma ba wanda ya fi su ƙarya kuma ba ta irin su a lokacin da ake yaki Ka wannan ko Abubakar da Umar ka gayawa wannan magana ne wannan tana hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki to shine da ya faɗi wannan magana ko ne ce sai ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to munafiki ne wallahi shi na gaya manzon Allah sai je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo sai yazo ya ji labarin an faɗa ka kira shi shine sai yake cewa ai wallahi shi wasa yake na makon na na kudu wa nal'abu muna kutsawa ne hira kawai muke kuna wasa ne shi ne Allah ya saukar da wannan sai da in sa'altahum in ka tambaye su da ya kununna za su dinga cewa in na makon na kudu mun kasance muna kutsawa ne cikin magana banal muna wasa ne wai da wasai fada ba da gaske wani. shi sai Allah ya ce kul lahi wa ayati wa kun kuntum tasadun kuma za a karanta masa wannan wallahi da wasa nake ni fa da wasa nake ba da gaske ba ne hira muke shi da tafiyar sai to don mu isa ba tare da mun ji wani ko tafiya ba kuma za ka sai maimaita masa Allah da manzonsa da ayin Allah kuke wa izgidan ce kar ka farkun ba da imanin ku za ta akabiru kuma ku ga wani uzuri da ba kuke kar ka farkun ba da imanin ku kun kafurce bayan imanin in ya maimaita sa sai ya sake gida ba Allah riga ya hau dukkan tabuwan sai yana tafiya amma yana je sai yana rike da likafan tabuwan tabuwan suna dukan ta yana sauri yana ta aiwa ta mu ciki da amma Allah yana tsara maimaita masa da kuma uzuri ma kun kafurta ba idan wani kenan ya furta. wannan aya tana nuna mana cewa duk wani wanda wa addinin Allah iskilanci ko alqur'ani ko mallala sasma ko ubangiji ga ala ya furta ko da wadawa sai daga kalmar kabulti yana fidda mutum daga musulunci ko da wata ayan ta sauka a kan munafukai amma ko musulmi ne wannan sai mu ce ballantana ma ballantana ma ya kafur ya fita daga musulunci ko da ku bi umumi nazri na bi khususi sabab lura da lafazin ne yake karantawa ba akan wata sauko wannan malamai sun yi ijimai akan wannan ko da aka yi lafazi na kafurci ina fidda mutum daga musulunci zuwa ta gida yanzu mai imani ma zai wasa da addinin sa ko zai wasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wasa da Allah ka zagi Allah ko ka zagi manzo Allah ko ka zagi addini ka zagi Qur'ani dan da cewa a ah, wai da wasa kake yi ka fita bayan imani ba sannan wannan aya tana nuna cewa duk wanda ya walakanta alqur'ani ya kafurta idan ka ɗauki qur'ani ka jefa a duki ka kafurta in ka kofa alqur'ani ya wuka kafurta in ka taka alqur'ani da gangan ka kafurta domin izgilanci ne wa ayoyin alkur'ani bare ka zo ka kama yayya gashi kana yayya gashi kana watsarwa to ka furta ko ka ba ta kake balla tana idan da kake kalman da zaka faɗa wa Allah ta'ala ta saki ko izgilanci ka furta haka in kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka wani uzuri da zaka kawo a karba ko da mai faɗa ba za a yi ba ka furta bayan bayan imani na zai yi wa wani munafuki ne ya fi wannan magana sannan da ba kuma sai shi ba mumini ya yi hadda akwai jahsh ibn umayr ba zai ya imani ya tuba da duk abin da na munafurci. Allah sai ya karbi tubansa ne ubangiji ta in inna afu an ta'ifatin in wasu jama'a mun wasu afuwa min ku daga cikin ku saboda sun tuka sun yi ikhlasi sun koma da Allah subhanahu wa ta'ala wannan za mu karɓi tobansu amma nu a fita ikiran da annahun kanu musulmi sauran jama'an da suka ci gaba da kafircinsu da su, da hukukansu wani nan ku za a musu azaba suna nan a kafiransu za a musu azaba ranar ranar alkiyama sannan a taubatu tabi'u ma kana kalla amma mun faɗa cewa duk wanda ya zaki manzala sallallahu alaihi wa sallam musulmi ko ya tuba ba za a karɓi tuban ba ba za a ne za a kashe shi sami islami su ne a littafi guda a tsarimu abin a tsiful maslul ala shatimin rasu ko a da masu maslul ala shatimin rasul ku bi zararre ga wanda ya zagi manzo a kashe shi kawai za ka ɗi goma ga wani duban kanan na gaskiya ne ya amfani ka a lahira amma dai a nan duniya zai amfani ka za a kashe mutum amma wani uzuri da mutum zai kawai sai a ba da gaske ba wannan uzuri ba ji tsoron Allah a daina faɗan kalmomi na ilanci wa addini ko da da wasa ko a wasan kwaikwayo eh an ta ko ni wasan kwaikwayo da wasu wata wata fito ita kirista ne shi nan ta tafi ta tafi can eh, a ya za a yi imani da Allah ta'ala ina addini musulunci wai ka fito da wasa wai ce ba musulmi ne? kenan kai ba musulmi ne? ko da wasa ne shin yayi wani abu ya nuna shi ba musulmi bane kuma musulunci izgilanci yake ya fita daga musulunci ita ya fita ne ai wannan imanin sai ya shiga zuciyarsa wallahi bai zai nuna wasa da addinin ka ba zai taba yiwa ba da ka ka san abin da kake yi to ubangiji ta alaji المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون بنجلي ثلاثة المنافقون منافقين مزح منافقين مزح wal munafiqatu da munafiqai mata su bayyana sun ce su koyi kafirci ba'dahu min ba'd shakin su da shaki ne ma'ana sun yi kama da juna sai munafiqin su kai ne kaga ji ai wannan mace ce ba namiji bane a'a munafiqa ce duk ne da kaza da kansu da matan su karka taba yarda da su karka mu'amala da su za su cuta su cuta addini ya amuruna bil munkar suna umarni da munanan ayyuka kafirci da sabon Allah suke son a dinga yi bayan hauna anil Ma'aruf, suna hana ayyukan alkhairi tauhidi da da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqbiduna aydiyahum suna dabbi hannayensu ba sa bayarwa fi sabilillah ba sa ciyar da zuciyarsu fi sabilillah nasullaha mance da Allah duk hakokin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yahum shi ma Allah sai mance su bai ba su amana in je lahira kuma za su kanta da kotan innal munafiqina haqiqa munafiqai hum al fasiqun sune haqiqanin fasikai masu fita daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala sune ainihin haqiqanin kafir nan ubangiji ta Allah yana gaya mana halin munafiqai ne cewa fa duk halin su ne da ta ai wannan da dan dama dama ai kafin ce bayan da musulunci magana da ka kafin yana nan a zuciyarsu kuma ko maza ne ko mata ne sai suke babuhum min babin ay mutashabikuna fi dini wa nifaq wal bu'd an al iman suna kamance ciya da juna sai suke idan munafurci da nisan ta imani sai dai su ce ai kafurci shi suke so ba Allah shi suke so hana imani su hana da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala nan ba sa ciyar da dukiyansu fi sabilillah ba za su iya ciyarwa ba sai Allah ta'ala ya ce na kallaha sun manke da Allah mana sun bari wa Allah ta'ala da'a ba ka yi wa Allah da'a wannan siya hun shi ma sai manci da zuwa cikin cika da azab kalmar nasiya asalin ta mantuwa ne ko amma mantuwa ake nufi ne mantuwa ne Allah zai karɓi uzurin su ko in ka sun manta Allah sun manta ai mantuwa uzuri ne saboda ga hadisi na rufi'a ummati al-khata wa nisyanu wa ko alayhi ba a ma al'umma ta sun yi akan kuskure ko kuskure ko an tilasta ba amma a cewa shi ake nufi da shi a nan Allah da aka hu kamar bari masa kafin kake sun mance yanzu idan wani ya ce kai mance da shi da yake nufi ka manta da shi man ba ka manta da shi a ka mance da shi ma'ana kana kai da shi amma ka share shi ko za ka za ka yi cewa nasullah sun share Allah ba ruwansu da Allah ba ruwansu da yawa Allah biyayya kana cewa Allah ma sai share ba su cikin mutum su kuma lahira zai buka cikin wasu ainihin azaba ranar ajiya inda Allah ta ce wa qila yawman nansakum kama ka liqa yawmikum haza ta ce yau ba za mu mance da ku a mance da haduwan ku a yau ba wai sun manta bane sun imani zaka wannan shine mancewa man arafa an zikiri فإن له معيشة ضنقا ونعشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما هشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ذلك اليوم التمس duk wanda ya bijira alkur'ani ba a aiki da shi Allah ta ce zan tashe shi ranar kiyama makaho ce ce Allah ya ka tashe ni makaho alhali ina kini a duniya a lahira kuma ya tashi makaho Allah ta ce haka ne ayoyin mu sun zo maka inda fi ta ha ke kamanci da su a kamanta da su ba in suka yi aiki da su ko share su Ba da zalika yau mutum sai ma yau ta amince da kai a cikin sakawa za ka za ka tashi hau za a share ka kula cikin azabu ba mai kawo maka kansu kar ka mance da addinin ka kullum kana tare da addinin ka addinin ka shine kai shine kiman da amruka mal insanu illa bi dinihi ولا تترك واتكان على النسب وقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك النصيب أبدا كما وضع الشرك النصيب أبدا نارا سيدا وجه أهل السيف وكاك دوني كما في الدين karka ba ka ba wani abu kane kane kana neman wata daukaka kamar addini ka addini ka shine kiman ka ji tsoron Allah ka zo mai riko da addini musulunci ya ɗaukaka zamanin farisi ya ce cewa ba larabe ba ne kuma ya kafa da abu lahab ya ce cewa babbai shi ne kuma zuwa la ya kama kawai da bai imani ba ya ka musulun izini ka tana wajen musulunci kuma da fina wari kisa na da kwamun a ajiyar allahu da kuma kama fi shi ne izza bi ghairihi a wajen allah mutane da ubangiji ta allah ya ɗaukaka mu da addinin musulunci idan mun nemi wata ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba ta allah ya kasance da mu in addini nan za ka yi shi ba ka yi shi da gaske shi za kun tafi amin ka kun fihi in kana cikin kuma a cikinsa kawai yawa wa qimatu kullu imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u kiman ka addini da ka kyauta kai ko sana'a ne aka ce kana sana'an kaza to in ka a kan ta shine darajar ka da kiman ka da sana'a addinin ka kai riko addinin ka wannan shine kiman ka a duniya da lahira baka da abun alfahari da ya wuce musulunci insha Allah ta'ala ce wa adallahu almunafiqin wal munafiqat وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مبين ubangiji ta lafi wa adallahu almunafiqina ala yau munafiqai maza alqawari wal munafiqati da munafiqai mata wal kuffara da kafurai nar jahannama mutan jahannama khalidina fiha wanda za su dawwama a cikin tsarin lafiya hiya hasbuhum ta ishe su azaba wa la'anahum Allah Allah ya tsine musu wa lahum azabun muqim suna da azaba madawwanya wanda take ta a baran da za a dauke musu ita Allah ta halaki yau munafukai maza da munafukai mata da kafurai alkawarin mutum da munafukan kafurai ne. Amma kafin su yana da bambanci da kan tagaryan kafuri. Shi kafuri yana bayyanar da mai kafurkin su a fili, kaga kafirin da za ka zauna da shi. amma munafiki shi ko ya kafirce yake sai ya bayyana maka cewa shi mumini ne sai sa Allah ta'ala ke anan da munafikan da kafirin kuma kuma su ne za su shiga wutar jahannama to amma fa wutan munafiki ba an tsaka ne shi ko da illan sa innal munafiqina fi darki al-asfal min an-nar wa lan tajid lahum nasira suna can karkashin kasa ne a wutar jahannama ba kai cewa ka musu dana cikin su to kaga sai an zuba su a ciki sai a zo a tsora kafirai a tsoro amma duk dai a jiha jahannama ne duk suna cikin ta saboda haka duk wanda yake munafuki bai sani wutar bai ita ce ba kuma Allah ta'ala ya ce shi hasbu ko ta isa musu ana ba sa bukatan karin azaba saboda ai azabar wutar ba ta kai kololuwa Allah su kuma yake na rukun hazihi ma yuqiduhu bani adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam yake wutan ku wannan da adam yake kunna ta a duniya to zafin ta yanki ne da cikin yanki sab'in na wutar jahannan. sai sabai suka ce inna halakafiya sai wutan duniyan ma ta isa horo ta isa azaba bare kuma a ninka ta sau saba'in kuma ce inna ha kubbidat alaiha bi tis'atin wa sittin juz'an kullahunna mithlu harika an fifita wutar duniya a kan wutar da wutar layi a kan duniya da ninki 69 rufi 69 ga hiyar hasahun ta ishe na zo a hadisi an kunna ta shekara 70 sanda ta yi ja aka ci gaba da kunna ta shekara 70 ta zama fara aka ci gaba da kunna ta shekara 70 ta zama bukakirin wahiyar sau da muslima shekara saba'in saba'in sau uku shekara ɗari biyu da goma ana kunna wutan kuma ita za a sa ɗan adam fa in bai imani da Allah kuma ba ta ke gina jikin su kai ba ko ne bai mutum ba za ta ci ai ana ka shi zai narke kawai amma za a gina shi don wutan ta ci yadda take so fatan su kai kauri jikinsa ya yi kauri ya zama babba ya zama mai kato a cikin ciki kuma in fata sanar ke a sake kuma gina fata zuzuwa kama na bisu hun su jilutan sai hali ya dukul a a sake canja lusu lusunan da azab a bayan da ke a gine haka a duniya za a je kwata wuce kana na wata me za ta ci abu da za ta ci to za ta sai an sake gina gini sosai saboda wutar da yadda ake so wannan azaba mutum ya ji tsoron Allah da irin wayannan abubuwa ba ciki za a tashi annan bayan na Allah ta'ala ya ce ya tine mu. Bana ya nisa ta su karama su har abada za su shiga aljanna ba su ba shiga aljanna aljanna ba shi ne mana Allah ya tine mutu ya kore su daga rahamarsa sannan wa lahum azabun muqim suna da azaba mai tawama, azaban da ba ta yankewa da za a ce wa dan wuta kullum za a dinga ɗaukar kasa wannan ta duniya kwaya ɗaya a jefa ma a jefa in ta kare zai fi da kautar jihar hannun kulamuna zai kamar dai za ta kare a kan a ce har abadan abada babu ranar da za a fita ka mu ji tsoron Allah manzon Allah san sama ya ce za a zo da mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya amma ɗan wuta ne sai a koma shi komawa ɗaya a cikin wuta ya fito shi ya tambaye shi har zubta da iman ka taba da annanon wata nima a duniya sai ya rantsa da Allah yake wallahi rabbi ma to Allah bai ta shan rantsa da Allah yake bai ta jin ba a duniya kuma wa daya wuta man ta jin ba ba sannan kuma za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya ta aljanna kuma shi kuma janna a cikin a ce masa hajji da busan da bashin wala a duniya da wallahi ban bar rabi busan wala ba ta bashin wala ya manta tsoma ya ajiyar ya manta da shi wahalan da ya ta a duniya su wajen da za ka a in ka shi shiga janna shi kenan ka manta da wannan duk ka manta da wahalan kwata kwata yanzu ba ta cikin daga karka fifita rayuwar duniya a kan lahira ka tsaya a kan addininka ka tsaya akan imanin ka tsoron Allah ka duk da da ta ne ka da lahira ka shiga aljanna cikin ya zama tarihi da shi muna da cikin bayin sa nagari to bangare ta Allah ya كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بطلاقهم فاستمتعتم بطلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أجل تعالى تكل الذين من قبلكم كمان قوين دستوزو كاتم كني كم نافق كفرين أن يوتو هديسة فأتم بايا أن سوكا كنغري وألا كما ألا يكامس إذا كان الذين من قبلكم كمان قوين دستوزو كاتم كني كانوا أشد منكم قوة sun fi ku tsananin ƙarfi wa a ƙara amwalan sun fi ku dukiyoyi sun fi ku dukiya mai yawa wa auladan sun fi ku yaya wa san ku suka ji daɗi fi talaqihim ribun su na jin daɗi ta'atun bi khalaqikum kuma ku dan ji daɗin da kuɗin irin yadda wani suka ji bi khalaqikum da ainihin rabon kamar samta alladina min qablikum kamar yadda waɗanda suke kafin kuɗin suka ji daɗi bi alaqihim da rabonsu na duniya kun kuka kuka kallabi a cikin karna kallabi ka kuma yi a cikin karna kan kulki da sakon karna shi gaba da yi akwai ranar kin a yi ka haɗu da amaluhum fi duniya masu yi wannan halin ayyukansu sun rushe a duniya ba su da latansu da duniya wal akhirati da lahira sun je lahira azaba ce za su yi wa ulaika humul khasirun wanda su ne masu asara manyan masu asara kenan wanda suka yi asarar gidajen su na aljanna sai sun je suka sai su shiga wuta mu'mini su kaji gidajen su na aljanna wannan ita ce babbar asara zalika mu. wannan ita ce babbar asara nan ubangiji ta ala yana ba wa munafukai zamani ko da sama kafirai cewa fa an yi masu ƙarfi a ba su irin su adawa irin su dawa? amma ba su gagari Allah wata wataala Allah halakar da samudawa da tsawa adawa da isa kaga duka abu ne wanda ina ganin ba wani abu ne wanda zai iya zai maka matsala amma Allah sai ya bawa iska A halakar da su adawa da su dara da karfi ne sai da suke cewa mun ashaddu min kowa wa ce mu karfi mu ba ne mu karfi ba kan Allah ya fi su karfi ba sai ba wa iska karfi da kake shakan nan ne kake dan jin daɗinta. ta ko ta ta bawa karfi ta kada sun ta tsaka kowa ta kuka ce da ta ya shi ta halaka shi nan? Allah ya nuna musu karfi suna alfari da dukiya da ƴaƴa kafirai قالوا نحن أكثر wa ma وما نحن بمعذبين sai ai mun fi yawan ƴaƴa ko musulmi mun fi ku yawan dukiya mu yan gata Allah ya ce sai a zafi da mu a lahira ba ka ce wa a lahira ma yi na tsaka shi ne Allah ta ce wuƙa, an yi wa'in da fi ku yawan dukiya da yaya sun ji daɗin rayuwar duniya kamar da kuke jin daɗi amma Allah ya halakar da su an kutsa cikin karna kafirki da sabon Allah kamar yadda su ma suka kutsa Allah ya lalata ayyukansu kuma Allah ya lalata ayyukanku a duniya da lahira ba za ka ba ku da wani abu a lahira kun yi asaran sakamakon da aka kana ta muku inda kun yi imani sun yi asaran da ba ku shiga aljanna ba mu'mini za su kaji gidajen ku ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun mu'minai masu imani sune masu gado wanda za su gaji aljanna kafirai saboda kowa yana da gida guda biyu gidan sa ɗaya a aljanna ɗaya kuma a wutar jahannama shi abun kirki ku biya aljanna shi abin ya kuma za ka tafi wuta ko da ka mumini bawan Allah idan aka zo aka ɗauki ransa ko aka ɗauki ransa aka bar tambayin sabari ya amsa to sai a ce masa ta ta kin ji ta wuta sai kalla idan ma yanzu Allah ya kinja maka da yasa kenan wato zuka jinna za ka tafi wancan wutan kuma kafuri zai tafi gidan wutan kan kuma ka tafi gidan sana a jinna sai rahu ma kiri kan su kafin kaga gidan guda biyu ne fariqun fil jannati fariqun fil sa'ir kaga san a ina kake ba cikin tunani wa kozin lan kisa a lahu abin jiki mu wa ɗasa ci wala tsarau tana aljanna ne da ba ta karewa ko ta ji annama za ka tafi ba ta saurara wa mutum za ba duk wayo allah ka ihun ko za a ji tausayin ka ba cikin suratul aqab allah ta'ala ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari azabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wa istamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الخون بما كنتم تستكبرون في الأرض من غير الحق بما كنتم Allah ta'ala ce ranar da za a bijiro da kafirai akan wutan jahannam za a zo a tsora su akan wuta Allah ta'ala ce kun tafiyar jin daɗin ku a duniya kun more ba ruwan ku da addini kun sharhodiyan ku kun more a duniya kun tafiyar da jin daɗin ku kun ji daɗi a duniya ku sani cewa kuma yau kuma za a saka muku da mummunan kaza da azaba ta wadatanci ko da girman kai da kuka dinga yi a bayan kasa ba tare da duniya ke ba hakikancin da kuke to da duk wanda shi ke ji rayuwar duniya ita ce rayuwa ya ji daɗi ne karar da jin daɗin ka ɗin ka mutu ka je ka tafi azabar Allah kuma wayannan in daɗi suke ga tsara da su Eh, duk wanda aka tashi a wuta kafin ya ce sun ka gama jin daɗin ka a duniya yanzu ka tashi wajen wahala za a saka maka da azaba ta dakanci a duniya ka girman kai ka kasu kanki yanzu kuma ga azaba nan ka tantana da haka mu ji tsoron Allah mu guce wa duk wani abu na kafirci ko shirka ko sabawa Allah don mu samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya kiyamu da kiyaye wasa ah, za mu tsaya a nan kuma kamar yadda jiya na sanar cewa za mu yi nan gobe insha Allah ka zo da wuri karfe tara ta maka ana saboda mu tashi mu tashi da wuri mu kuma mu tashi da wuri nan kuma mun yi manya-manyan baki akwai da nasir Abdulrahman kuntuwa a kama ziyara wanda ya yi tafkiri a nan yola a tsawon kwanaki yau ya rufe tafkirinsa Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi shi ta alaran talatan mafarko barikin ladi sauri suna malam nasirwa malam usman barikin ladi muna maraba da ku kan kusa zuwa don kuma wani abin da jagorancin kusan sakatare na jama'a za su bi da wata masu suna na jiha sannan kuma babban sakatare na kungiyar marayu ciyaman na kungiyar marayu na kungiyar izala na kan gaba daya shi ne alhaji usman ibrahim suna maraba da zuwan su an gode da wannan zumunci Allah ya kira da sai ba za mu nemi shi da nasir abdurrahman kuntuwa ya ta mana kalmomi insha Allah da akwai lokaci amma mu da fahimta masu kuran wa ma'ajiwa. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ina da nuna abu biyu za su cece ni. ai an ji muryar kyawa hmm. ta riga ta gaji da kuma ta sha ruwan kai hmm. a na biyu kuma alhamdulillah an mace ya riga ya tafi ni ba abin da zan ce dan uwa Allah ya saka mata da alkhairi hmm. Allah ta'ala ya saka wannan aiki na dawa abu shakka yanzu na yi ta shiga burtu na yi na yi wata lacca sai na ce to wai ya kamata mu biyo ta banda ake aiki na je ba shakka ba na ga abu makaranta ne a daidai lokacin na kira malam na ne a wajen shirin fatawa ɗayan yana kashe Allah ya sani da ni da wata samun yi addu'o'i da alkhairi domin babu ko shakka duk wanda ya ga wannan irin aiki ba ne masallaci wanda dama a nan babu an tuta wata kuma an ɗaga shi ɗin mai tambayoyi game da cewa shi ake aiki sauransu A kuma in ji an mun allura kuma an yi min allurori da yawa eh, a kan nima wani shiri kila da ke da shi a kuma na je dama don a yi min allura na ga kuma allurorin sun shige ni insha Allah ta'ala nuna zan ce in ƙara gajiya abin da yake ba mu shawara da fata da yake da kai karka fuskanta zama ba gudunmuwa ka ce baka tafi ba cikin abin da kake yi wane ne zai fita aljanna amma idan hannu ya yawa ka zo ka sanya da kila Allah ne ma wannan abin albarka mu tsara wani aikin da kai ka je kai kai ka aiki a kan da kila shi ya bata maka shi kila ya tashi mu kila sun ka tashi mu kila ya tashi mu kila abubuwa da dama amma idan ka ga aikin alkhairi kai maka. ki gama cewa akwai wani kanka a ciki wani aikin da hawa babban gadin aikin annabawa wannan yan uwa na gaba ina ba mu shawara idan dan wani karatu da muke ganin kamar ya tsufa wallahi muna da buƙatar kaya a yau mu muna ganin karatun ɗanin darajar malamai a kabartakan malamai da kiman malamai da kwananan malanta da ya fi samu ga malamai matsayinsu a ɗan wannan kamar wani fadanci cini kawai suna da yawa ba su kan karatun littafin ta'alimin muta'allim tariqut ta'allim a cikin zauri zaurin ma mu cikin lokaci ya tashi ko ya tunanin a a wannan littafin kuma malamai fadanci kuma da abubuwan suke kai yanzu suna a social media ba su ba da abin da ta tamburi ilimin malamai shehu da kodiyo yana ce mana aikin da ulama in zamanikum a inda kun fara da dinikum wa ahwalikum ku rike malaman zamanin ku duk inda kun shi kuma zai rubu wannan da amma ya ga mana bari ka kana da wannan nan kace domin malamin zamanin ka shi kuma ya haɗa maka abu ne wannan addinin ku kuma ya san wannan zamanin da kake saboda haka zai haka da zamanin da kake ciki addinin za ka sai su kuma kada ba muka rike wannan abu shakka za mu amfana domin Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi kusurin mu kada mun bi su mun yi kuskure domin ba za mu bi su da ido da ba inda kuke kuskure mu ba kuskuren muka ba su muka bi saboda sanin mu da cewa madada annabawa ne ba malamai ne da sunna ina ganin yadda malaman bid'a suke ta tafiye sunna suna ta da mutane Ina neman komai da komai amma sai ma nema suke su watsa da bantar Allah din ko fitar da ita da Allah ta da mai da ita ba wani abu bi bace kuma abu ne na zato da tsammani wanda ya da tsaba dire ne ko ta tafi da ta fara suke kuma saboda su da ma ba su ganin girman wani ko shehun su ko waliyin su ko kuma Allah ya tsawata Allah ya samu dace sai su tafi da surutu wani karatu amma lafiyar surutu in aka biya mun da su in ta surutu kala Allah ya kaka ya ce kuma babban dukkan alkhairu kuma Allah ya iya maka Allah ya ƙara ta maka ya ga hada wani fili a kallon ya tafi daɗin ba shi ne alhamdulillah sai lura da wani ya ce da masallacin ba da yadda aka fara daga baya inda faldin nan yake wani gida aka saya aka wuce aka tara sai na fito alhamdulillah ni ba ba iya tsoro ina jin akwai wani fili yayi biyu na kurin da ba ɗaya na zo zan fara na fara da aka yi wa sai aka wani fili can ki zo a saya na kasa sai kuma ta makar su kuma sai na ƙara ƙwarin gwiwa amma dai a Allah ta'ala nuna abin da aka yi da allura zan yi ƙara kamewa Allah ya biya mana Allah maɗaukacin sarki da ya fi kurakurai ya karɓa wuraren da aka dace assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أبو رمان كنت من قول الإدارة لا يتأكد أخير لا يتأكد على ميدا في جدام الأجياء قلت أدو أكشن الدعوة الله يتأكد ميزان يكرام الله يتأكد على خير أنا أدعو على ميدا في جدام الأجياء